وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 256 a karatun bulugul maram wato wanda muke gabatarwa har yanzu dai muna cikin kitabul buyu a yau za mu shiga sabon babi shine babi na takwas babul hawalati wa baman kuma za mu karanta hadisi guda ɗaya ne hadisi na farko insha Allah wato darasin yana ɗauke da bayani akan ka'idojin alhawala muna da buƙatar bayanai kamar kashi bakwai game da wannan babi da muka shiga bayani na farko shine haulal farki bainal hawalati wa daman menene bambanci tsakanin alhawala da kuma abbaman abubuwa guda biyu ne ibn hajar ya hada su a wannan babin babul hawalati wa daman alhawala juyan bashi da hausa abbaman Shi ne ɗaukan hakkin wani shi ake nufi da abbaman ibn al-usaymin eh, littafinsa da yayi na sharhin bulugul Maran mai suna fatu zil jalal wal ikram eh, juz'i ina hudu shafi na 146 yayi magana akan tarjama da ibn hajar ya kawo na wannan babin hazihi tarjama tabammanat babaini yace wannan tarjuma tana dauke da babuka guda biyu shi wannan babin ya dauki al'amura guda biyu ne babi na farko shine alhawala babi na biyu shine abdaman sai Ibn hajjar ya hada su a babi guda daya amma galibi idan kana duba littafin fikihu zaka ga suna raba su akan ware alhawala daban abdaman daban ibn hajar ya hada su abinda ake cewa alhawala naqlul haqqi min zimmatin ila zimma dauke haƙƙi daga wuyan wani zuwa wuyan wani wato shine ayi juyan bashi an juya bashi daga kan wani zuwa kan wani shine alhawala amma abdaman iltizamu ma ala ghairihi min alhuquq shine mutum ya ɗauki hakkin da ke kan wani ka ɗauki hakkin wani ka ɗora ma kanka shi ake nufi da abbaman wa jama'al mu'allifu bainahuma lima bainahuma min at-tashabuhi abinda yasa ibn hajar ya hada su a wuri guda saboda suna da kamanni akwai kamanni tsakanin juyan bashi da kuma daukan hakkin wani ka dauki hakkin wani ya bambanta da juyan bashi amma sun suna da kamanni لأن لأن الضامن ينقل الحق على الذي عليه الحق إلى ذمته idan aka ce mutum ya lamunci wani abu wato ka ɗauki haƙƙin wani ne ka ɗora ma kanka shi ake nufi da lamunta ka ɗauko haƙƙin wani ka ɗora ma kanka shi ne abbaman kalma ce asalinta larabci amma kuma hausa ta yi amfani da ita da hausa ana cewa wane ya lamunci abu asali kalmar larabci ne abbaman wato ka ɗauki hakkin wani ka ɗora ma kanka shine lamunta walmuhilu yankulul haƙƙa min zimmatihi ila zimmati gairihi idan aka ce juyan bashi fa wato shine ka ɗauki bashin da kake bin wani ka ɗora ma wani wannan shine juyan bashi shi ake nufi da alhawala kuma akan kira shi al'ihala wasu littafan za ka ga an sa babul ihala ko ku a ce babul hawala saboda haka fafihi ma ta shago ibn al'usaimi ne ce akwai kamanni a tsakaninsu saboda haka yasa ibn hajar ya hada su a babi daya da alhawala da abbanan ya ba da misali na alhawala نقل حق min zimmatin ila أخرى misalihu zaidun ya tsulubu min amrin mi'atar riyal wa ya tsulubu min khalidin mi'atar riyal mutane uku wannan yana bin wancan mace a kuɗin najeriya yana bin shi naira ɗari wannan yana bin wancan naira ɗari saboda haka faja a zaidun al'amri zaid ya zo ga amru wakala sai ya ce a haƙƙi ka bani na ka bani naira ɗari da nake binka faƙala yi ce inna li haƙan inda khalidin huwa mi'atu riyal ni ma ina bin khalid naira ɗari wa kad ahaltuka alai saboda ka tunda kana bi na naira ɗari na mayar da bashin da kake bi na kan shi khalid da nake bi don haka khalid sai ya biya ka naira ɗari wannan shine al-ihala ahaltuka alai na yi juyan bashi na zuwa gare shi hazihi hawala wannan shi ake nufi da alhawala juyan bashi ana bin ka bashi ka juya bashin ka mai da shi kan wani saboda kai ma kana bin wani bashi wato ɗauke bashi daga kan wanda ake bin sa zuwa kan wani shi ake nufi da alhawala ya'ani tahawulul haqqi min zimmatin ila ukhra a ɗauke haƙƙin da ake bin wani a mai da shi kan wani فانتقل من ذمة إلى من ذمته إلى ذمة أمر في هذه الحال saboda haka da zaran an yi haka to bashin ya canza ya koma kan Khalid shi zai biya ka bashin Ibn al-Usaymin yace hal yakunu mutalaban bi shay za a sake dawowa a nemi ya biya bashi ce la li'anna al-haqqa tahawwala min ila Khalid da zaran anyi haka to bashin ya kaura daga kanka ya koma kan wancan wannan shine al-ihala ko kuma al-hawala wannan bayanin ibn al-usaymin kenan a littafin fathu zil jalali wal ikram sharhin bulughul marami da yayi yana cikin littafin sharhi na bulughul maram waɗanda suka fi bayanin gaske saboda suna tafiya da zamani yakan bada misalai ta inda hankalinka zai dauka Allah ya masa rahma Ibnu hajar a littafin fathul bari wato sharhin sahihul bukhari a mujallar na hudu shafin 541 ya ce alhawala da larabci takan zo da fatha takan zo da kasra akan ce alhiwala mina tahawil inda alfukaha a wajen malaman fikihu idan aka ce alhawala naqlu dainin min zimmatin ila zimma a ɗauke bashi daga wuyan wani zuwa wuyan wani shine alhawala wato shine juyan bashi kaga an juya bashin daga kan wani zuwa kan wani wannan shine bayani na farko dalilin da yasa ibnu hajar ya hada waɗannan babuka guda biyu a wuri ɗaya alhawala da abbaman alhawala juyan bashi abbaman ɗaukan haƙƙin wani shine abbaman ka ɗauki haƙƙin wani ka ɗora ma kanka shine abbaman ka lamunci hakkin wani saboda ka lamuntar hakki da juyan bashi suna da kamanni dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo su a wuri guda ke amma sai ya fara gabatar da alhawala Shi ne bayaninmu na biyu nassin hadisin sai mu karanta an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي منظم الله ياتي مطل الغني ظلم مقم موداتي مقم مهالي ظالمتي mun karanta wannan hadisin a baya amma ibn hajar ya sake dawowa da shi saboda ya shiga wani bayani kuma har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mako na mai halin ya biya bashi mutum yana da halin ya biya bashi sai ya yi mako sai ya noke ya ƙi biyan bashin zulmin zalunci ne wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in idan an bi ɗayanku akan wato nokewar biyan bashi falyatba annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sai ya bi sai ya yi biyayya idan an biyo ɗayanku akan ya noke ya ƙi biyan bashi to sai ya biyayya akan wannan wato juyan bashi da aka nemi a yi da shi cewa faliyat ba sai ya yi biyayya a nan hadisun mutafakun alai yana sahihul bukari kitabul hawala babul hawala yana sahihu muslim kitabul mutakat babu taharimi matulil gani hadisin yana sunan abu da sunan sunan ibn majah babul hawala wannan lafazi ya ce wa fi riwayati ahmad a riwayar hadisin a riwayar hadisin abu huraira da ta zo a littafin al-musnadul imami ahmad shine hadisi na 5395 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyahtal idan an biyo ɗayanku akan nokewan biyan bashi wa man uhila falyahtal wanda aka yi juyan bashi a kansa to ya karbi wannan juye wanda tamamul hadis yanda yazo a littafin al-musnad ana bi huraira annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace matlul ganiyyi bulmun wa idha uhila ala mali'in falyahtal wato hadisin yazo da lafuzza kamar guda uku a littafin al-musnad lafazi ɗaya ne ibnu hajar ya kawo a littafin bulugul maram na farko manzon Allah ya ce wa idza uhila ala mali'in falyahtal na biyu wa man uhila ala mali'in mali'in falyahtal na uku idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal idan an bi dayanku akan ayi juyan bashi da shi to ya yadda ayi juyan bashi idan aka nemi ayi juyan bashi da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka yarda a yi wannan juyan bashin kaga wannan shi yake fassara wancan riwaya ta fari domin can cewa aka yi falyat ba idan an bi ɗayan ku to yayi biyayya yayi biyayya akan me wannan sai ya fassara biyayya da ake nufi idan an nemi ɗayan ku a yi juyan bashi da shi to ya yarda a yi wannan juyan bashin wa man uhila ala mali'in falyahtal idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal wa'iza idza uhila ala maliyin falyahtar duk waɗannan lafuzza sun zo a littafin al-musnad kuma suna a sunan kubra na al-imam al-bayhaqi hakika wato wannan hadisin ya zo da lafuzza da yawan gaske na dade ina kokarin ciro riwayoyin saboda lafuzzan hadisin sun zo da yawa kuma duk dai suna ishara ga abu ɗaya ne misali a sahihul bukhari duk dai hadisin abu huraira kenan muke magana kitabul hawala babul hawala annabi sallallahu alaihi wasallam yace matsalul ganiyyi zulmun fa iza utbi'a ahadukum fa iza maimakon wa iza da yazo anan fa iza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba wannan lafazi guda kenan idan an bi ku akan nokewar bashi to yayi biyayya shine idza utbi ahadukum ala maliyin falyatba idan an bi dayan ku akan nokewan biyan bashi to yayi biyayya akwai riwayar da ta zo a sahih bukhari har yanzu matulul ganiyyi zulmun wa man utbi ala maliyin falyatba a sahihu muslim inna min az-zulmi matulul ganiyyi inna min az-zulmi matulul gani yana daga nau'in zalunci mai halin ya biya bashi ya noke alhali lokacin biyan bashi yayi ya noke ya kibiya manzon Allah ya ce shi ma abin da ya aikata nau'in zalunci ne wa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba haka nan a sahihu muslim matsalul ya zulmun wa idza a ahadukum ala maliyin falyatba maimakon inna min zulmi matsalul gani saboda haka lafuzan sun zo daban-daban a tsakanin riwayata ta buhari da kuma Muslim amma duk isharar suke ga abu guda in ka dawo sunan abi dawud babun fi matuli da kuma sunan tirmizi babu ma ja'a fi matulil gani annahu zulmun hakanan sunan nasa'i babun fil hawala akwai lafazin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza a ahadukum ala mali'in falyatba sannan sai yace wa zulmu matlul gani kamar an samu at-taqdim wa ta'khir maimakon a fara da matlul gani zulmun sai manzon Allah ya jinkirta shi zuwa ƙarshen maganarsa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba wa zulmu matlul gani a sunan ibn majah babul hawala annabi sallallahu alaihi wasallam yace az-zulmu matlul gani wa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba hakanan muwatta ta al-imam malik babu jami babu jami'i daini wal hiwal hadisin abu huraira matsalul gani littafin al shafi'i kitabul ummi yana babul hawala matsalul gani nan kitabul musannaf na al-hafiz babu gani manzon Allah ya ce inna minaz zulmi matsalul gani wato duka annabi yana tabbatar da idan aka nemi mutum ya yadda a yi juyan bashi da shi to ya yi biyayya manzan Allah yana umarni in dai an nemi a yi juyan bashi da kai to ka yarda a yi wannan juyan bashi karkaki hadisin yana eh, muwatsa ta alimamu malik a sunan kubra <clears throat> idza uhila ahadu kuma maliyin falyahtal saboda haka lafuzza biyu din nan ne ibnu hajar ya tsamo guda biyu daga riwayoyi masu yawa sai ya sauwake mana bincike sai ya sa su saboda aka yi sa littafin bulugul maram littafi ne da malamin ya rubuta shi da ilimin gaske maimakon riwayoyin nan ga sunan da yawa sai ibn hajar ya dauko riwaya guda na farko ita ce mustafaqu alai ya fara gabatar da ita ita ce ta zo da faliyat ba sannan na biyu ita ce ta zo da faliyatal idan an nemi a yi juyan bashi da kai ka yi biyayya shi ne faliyat ba faliyatar mutum ya yadda a yi juyan bashin da shi shi ne faliyatar to ba shi kaɗai ne abu huraira wanda ya rawaito hadisin nan ba idan ka duba riwayoyin hadisin za ka ga abdullahi bin umar shi ma ya rawaito allah ya kara masa yarda abdullahi bin umar hadisinsa yana sunan tirmizi yana babu ma ja a fi matsalul gani annahu zulmun da kuma sunan ibn maja shi ma ya yi kama da lafazin hadisin abu huraira matsalul gani zulmun wa iza uhilta uhilta ala mali'in fatba'ahu idan an bi ka akan nokewar biyan bashi to ka yi biyayya akan abin da aka nemi wato juyan bashi da shi wato akan ka wannan shi ne lafazin abdullahi bin umar wanda yana sunan tirmizi sunan ibn maja da al-musnad al-imam ahmad matlul gani zulmun wa idza uhilta ala mali'in fatba'ahu sannan sai ya kara da wala bai'atayn fi wahida hadisin abdullahi bin umar shi ma ya inganta da ka ganshi a sahihu sunan tirmizi hadisi na tara. da sahihu sunan ibn majah hadisi na 1963 da sahihul jami'i sagir hadisi na 5877 waɗannan eh, sahabbai guda biyu abu huraira hadisin samu tafakuna ne ya fi yawa saboda kai sa ibn hajar ya kawo hadisin abu huraira kawai bai kawo ma sauran wato hadisai da aka samu daga wasu sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma hadisin abdullahi bin umar shi yake bin bayan hadisin abu huraira ta wajen inganci shi ma ya inganta to sannan kuma akwai hadisin jabir shi ma hadisin jabir yana yana cewa matsalul gani zulmun wa idza utbi ahadukum in faliyat ba wanda yana kama da hadisin abu huraira amma riwayarsa tana da rauni sannan akwai hadisin imran bin husayn shi ma bi sanadin da'ifin waɗannan sahabbai guda biyu jabir imran bin husayn hadisansu suna da rauni amma hadisan abu huraira da abdullahi bin umar sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kusan duk littafan hadisi manyan littafan hadisi na sunna idan ka duba za ka gani bayani na uku me hikima ta al'ihala me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi juyan bashi mai ta domin duk abin da shari'a ta hukunta za ka samu akwai hikima a ciki malamai sun yi ta magana game da hikimar haka misali ibn al-usaymin a littafin fathu zijjalali wal ikram ce fi hadal hadisi dalilin alamu ra'atil al wannan hadisin guda daya yana nuna mana cewa shari'a tana kiyaye hakokin mutane shari'a ba ta son a tauye hakkin kowa saboda dukiyar musulmi ga musulmi haramun ne don haka tunda annabi ya tabbatar da makon wato kin biyan bashi zalunci ne ka ki biyan bashi zalunci idan kana da halin biya kenan don ba a cewa mutum almali'u sai wanda ya zamanto yana da halin ya biya bashi ya ki biya manzo Allah ya ce da zaran kana da hali kuma lokacin biyan bashi ya yayi baka biya ba to kai a ne Allah ka tare mu to tun da ya tabbata cewa ƙin biyan bashi zalunci sai shari'a ta samar da wata hanya na kwato hakkin musulmi wannan hanyar ita ce a yi juyan bashi saboda sau da yawa za ka samu rainin wayo yakan sa mutum ya biyan bashi amma idan aka yi juyan bashin nan daga kan wannan bashin ya koma kan wani to shi wannan da ya ƙi biyan bashi da gangan zai ji tsoron mutum na biyu da bashin ya koma kansa saboda haka zai biya bashi kaga wata hanya ce da shari'a ta fito da shi wato na kiyaye hakkokin mutane na kwato hakkokin mutane daga daga hannun azzalumai saboda haka akwai hikima ta wajen alhawala ko ko al'ihala kowane ka faɗa daidai ne akwai hikima ta wajen alhawala wato shine juyan bashi akwai hikima na farko fil qaba'i da farko hadisin yana tabbatar mana yana tabbatar mana cewa mutumin da yake da halin ya biya bashi ya ki biya azzalumi ne kaga manzon Allah ya tsawatar maka kar ma tunanin ka karbu bashi ka kibiya ya shiga zuciyarka da farko ka sani idan baka biya bashin nan ba kai fa azzalumi ne to kaga matakin farko hadisin ma a farkonsa yani fil jumlatil ula yana nuna mana hukuncin Allah akan mutumin da ya noke ya biyan bashi da gangan alhali yana da halin ya biya shi yasa manzon Allah yace gani ganiyyi zulm nokewar mai halin ya biya bashi ya noke ya biya zalunci kaga da farko manzon Allah ya tsawatar mana kar mu yarda mu rika cin basu suka alhali niyyar mu ita ce ba za mu biya ba sai na biyu fil iktiba'i ta wajen kwato hakki ɗin shine man ulhila dabara da mutum yayi na ya ci dukiyar wani da gangan sai Allah ya samar da wata hanya da za a kwato hakki ɗin. fa mura'atin janib al qada wa annahu yajibu ala al insan eh, an yaqubba daina wala yumatil mutum ya biya bashi kada ya biya na biyu mura'ati janibil iktiba ta wajen biyan bashin wa annahu yanbaghi lil insani an yakuna sahlan ya kamata ka zama mai saukin kai fa yaktabi haqqahu imma mimman alayhi alhaq wa imma mimman ufila alayhi idan wani yana bin ka bashi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan har ya ni ka biya bashin nan ya kamata ka biya kaga an samu umarni daga manzon Allah in dai kana daraja annabi to ya kamata ka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idan an nene ka ka biya bashi ka biya kaga lafazi na farko kenan lafazi na biyu fa mimman uhila alai idan an yi juyan bashi ka yadda kaga nan ma annabi yi umarni fa shari'atul islamiyya likamaliha tura'il janibaini janibal qada wa janibal iktiba kaga gefe biyu din duka shari'a ta tsare su da farko ta wajen karban bashin kar ka yadda ka karba da niyyar ba za ka biya ba na biyu ta wajen biyan bashi manzon Allah nan ma ya maka umarni Allah ya samu tsari a nan akwai littafin da ake kira muktasarul fiqh islami na al-imam tuwaijiri shafin 738 yana cewa shari'a da ta kawo wato alhawala juyan bashi ta tsara shi ne ta aminan lil amwal saboda tsara dukiyar mutane wa qaba li hajatil insan faqad yahtaju ila ibra'i zimmatihi min haqqi li garim aw istifa'i haqqihi min madinin lahu wa qad yahtaju li naqli malihi min baladin ila akhar akwai misali da ke faruwa kamar yanzu mutumin da aiki zai kawo shi gari yana zaune a gari wani sai ya zo ya karbi bashinsa da ya karbi bashinsa musamman ma'aikata kawai sai transfer ya zo za a ɗauke shi za a mai da shi wani gari can mai nisa wanda zai wuya ya sake dawowa gari shi ko wannan ya ke biyan ka ba shi. saboda haka sai ka juya bashin kan wani mazaunin garin kaga juya bashin da kai wata maslaha ce da Allah ya samar maka na yanda za ka bar garin babu hakkinka a kan wani saboda haka sai kai juyan bashin ga wani wane yanzu bashin nan ya koma kanka ka karba wajen wani inda shari'a ba ta halatta hakan ba da ba zai zama halal ba amma shari'a sai ta halatta shari'a sai ta halatta yana cewa auli budil masafa tana yiwa wurin da aka mai da kai yanzu akwai nisa ba zai yiwu ka dawo wannan garin kana neman bashi da kake bi ba auli kan tariq gair ma'mun tana yiwa hanyar hanyar ba da kyau saboda haka kai rika zuwa kana dawa saboda neman a biya ka bashin ka zaka shiga haɗari saboda hanyar ba ta da kyau fashara shara'a Allahu al-hawala li tahqiqi hadhihi al saboda ka sai Allah ya shar'anta juyan bashi saboda me saboda a tsare dukiyar mutane don haka kafin ka bar garin saboda ka ce ka samu wanda kake bin sa bashi ce to yanzu bashin nan ya koma kan wani kuma manzon Allah ya ce dole kai ka yadda an gama wanda shine bayani na uku kaga akwai hikima akwai hikima ta wajen juyan bashi hikimar ita ce a tsare dukiyar mutane daga hannun azalumai waɗannan azalumai mutanen da suke karban dukiyar wasu da sunan basu suka amma basu da niyyar biya sai shari'a ta samar da wata hanya na yadda za a kwato hakkin mutane to sai bayani na hudu shi da mu saboda waɗannan hadisai da aka samu da yawa wanda da farko kaga hadisin abu huraira riwaya ta farko ya nuna mutafakun alai riwaya ce da al bukhari da muslim sun yi ittifaki ta wajen kawo shi riwaya ta biyu ta al ahmad waɗannan hadisai suna da yawa saboda haka yasa aka samu ijma'i don haka wannan matsala ta juyan bashi babu saɓani a tsakanin malaman sunna akan ingancinta halal ne in aqada ijima'u ijmau ala mashru'iyyati hawala duk malaman sunna sun yarda cewa juyan bashi halal ne shari'a ta yadda da shi Za ka ga haka a littafai da yawa da farko littafin al mujallar mujallal na 4521 ibn ce, yace al-hawalatu ta bi sunnati wal ijima'a. juyan bashi ya tabbata a sunnar mazan Allah ya tabbata ta ijima'in malaman sunna duk malaman sunna sun yarda babu shakka abu ne wanda ya tabbata annabi ya faɗa ya ba da misali da hadisin da muka karanta hadisin abu huraira annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala matsalul gani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba muttafaqun alai ya kawo lafazi na biyu wanda ibn hajar ya kawo man uhila bi haqqihi ala mali'in falyahtal ibnu ya cewa wa jima'a ahlul ilmi ala jawazi al hawala fil jumla saboda ka duk masana da aka yi sun tabbatar da juyan bashi ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dubi asalin kalma ta alhawala yani ishtiqaqiha min tahwil alhaqq min zimmatin ila zimma saboda ka sanin ma'anar alhawala abu ne mai sauki saboda kalmar an ciro ta ne daga eh, tahwil wato canza hakki daga wuyan wani zuwa wuyan wani wanda shine an juya hakkin kaga kenan an yi juyan bashin daga kan wani zuwa wani na farko da biyu ibnu rushdi wanda shi ma a bidayatul mujtahid ya faɗi haka yana juz'i na biyu shafin 294 al-hawala min ash-shurut allati ittifaqa 'alayha fil jumla yace al-hawala tana cikin sharuɗan da dunkule malaman sunna sun yarda da ita a yi juyan bashi daga kan wani zuwa wani al'imamu nawawi shi ne mutum na uku a littafin rabatu ƙwalibin mujallar na shafi na 228 shi ma ya ce asluha mujma'un alai asalin hukuncin alhawala malamin suna sun ittifaki a kai haka na littafin mugnil muhtaj mujallar na biyu shafi na 193 al'aslu ha ya qabla al ijima ma fahamin min ke wanda asalin hujjar alhawala ita ce hadithin da muka karanta hadisin abu huraira matsalul gani ya zulmul wa idza utbi a ahadukum ala mali'in falyatba wa hu riwayatul baihaqi riwaya ta biyu da ibn hajar ya kawo ita ce riwaya ta alimamu bai baihaqi riwaya ta alimamu ahmad ita ce wa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal idan an juya bashin ɗayanku ku zuwa ga wani manzon Allah ya ce to mutum ya karbi wannan juyan da aka yi man uhila falyahtal wanda aka juya bashin sa zuwa kan wani to ya karba ya yadda to kaga kenan akwai ijma'i na malaman sunna akai don haka babu sabani ya ittifakan duk malaman sunna sun yadda cewa juyan bashi ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayani na biyar juyan bashi din nan yana da sharuɗa sanin sharuɗan abu ne muhimmi saboda a nan a dunkule ga abin da manzon Allah ya faɗa amma yaya alhawala take kasancewa wannan shine inda sanin sharuɗan yake da muhimmanci wasu suna kiransa arkanul hawala a wasu littafan kenan wasu littafan zaka ga an sa shurutul hawala duk ma'ana guda ne al-imam al kurtubi ibn rushd al al-qurtubi abul abbas a littafin al-mufhim lima ashkala wato sharhin sahih muslim a juz'i na 4 shafin 438 da farko ya fassara al-hawala kamar yadda sauran malamai suka fassara al-hawalatu ma'anaha tahwilu ad-dayn min zimmatin ila zimma al ita ce a canza bashi daga wuyan wani zuwa wuyan wani shine al-hawala wato juyan bashi daga kan wani zuwa kan wani sai ya ce to amma hiya mustafnatun min bai'i daini bi daini ya bambanta da cinikin bashi da bashi wanda mu riga mun yi magana akai a baya yana da kyau a ce babukan an kawo su kusa don ta nan da za ka iya gane bambancin cinikin bashi da bashi shi alhawala ya bambanta da cinikin bashi da bashi alhawala shine an dauke hakki daga wuyan wani ya koma wuyan wani wannan shine alhawala yace wala hashrutun alhawala tana da sharuda waɗannan sharuda ya faɗi guda hudu wanda shine abinda akasarin malaman sunna suka tsaya akai na ɗaya an takuna bidaini ba a juyan haƙƙi sai dai ta hanyar bashi shi ake kiransa alhawala kawai fa'in lamtakun bidainin lamtakun hawala idan ba bashi aka ɗauka daga kan wani aka mayar kan wani ba to ba alhawala ba ne listi halatti haƙiƙati ha'izaka don haka yasa ibn hadir ya kawo babuka biyu ɗin nan a haɗe domin ɗauke haƙƙi daga kan wani zuwa kan wani yana zama abbaman amma alhawala ɗauke bashi daga wuyan wani zuwa wuyan wani so idan ɗauke hakki daga wuyan wani zuwa wuyan wani ne ba alhawala ba ne sunan shi abbaman wato allah mun ci hakkin wani mutum ya ɗauki hakkin eh, wani ya ɗora makansa saboda ka ƙa'ida ne ya zama alhawala eh, ta kasance bidai ne juyan bashi bashi ne aka ɗauka daga kan wani aka mayar kan wani wannan shine alhawala amma idan ba bashi ba ne to ba alhawala ba ne ya zama lamuni kenan saboda haka yasa idan mun taho eh, darasi na gaba za ka ga bambancin abbaman da alhawala abbaman lamunta ba bashi bane kawai ka ɗauki hakkin wani ka dawo da shi kanka wani shine abbaman amma alhawala an canza bashi daga wuyan wani zuwa wuyan wani yace sharaɗi na farko kenan dole ya zama zamanto bashi na biyu ribal muhili wal muhal dole a samu yardan asali mai bin bashin na biyu a samu yardan wanda za a ɗauke bashin a mayar wuyansa <clears throat> dunal muhali alai banda shi mutumin da ake binsa bashi shi wanda ake binsa bashi bayi da zabi dama shi ake binsa bashi ya ƙi biya ya noke kaga bashi da wani zabi idan yana da zabi ba hikimar alhawala domin an shar'anta alhawala ne don a kwato hakkin daga wurinsa saboda ka idan an ce sai da yardan shi alhawala ba ta da ma'ana don haka babu ba a neman yardan mutumin da ake binsa bashi shi wanda ake binsa bashi shine almuhalu alai shi wannan ba a neman yardansa wa huwa kaulul jumhur wannan shine abin da galibin malaman sunna suka yarda da shi kaga kenan alhawala ba ta tabbata sai da yardan mai bin bashi da yardan wanda za a mayar da bashin kansa amma banda mutumin da ake bin sa bashin so kaga mutum uku kenan mutum uku kenan misali ina bin ka bashi so kaga kenan ba za a dauke bashin nan ba tare da yardana ba saboda hakki na ne na biyu idan za a canza bashin daga wuyan wani zuwa wuyan wani kaga kenan zan mai da bashin da nake binka ya koma wani ne yake binka to shi wancan da zai bi ka bashin ai sai ya yarda saboda ai abin da yasa nake son nemo wani mayar da bashin da nake binka a kansa saboda mai yiwa ka kibiya na ne to kaga wancan kuwa ai dole sai ya yarda idan bai yarda ba ba kenan alhawala ba ta tabbata ba duk da shi alimamu Malik eh, galibin malaman sunna suna faɗin haka alimamu Malik yana cewa sharaɗi ne shi kansa wanda za a mayar da bashin gare shi ya zamanto ya yarda saboda me saboda kar a cutar da shi misali anan wanda Ibn al ya kawo a littafin Asharh al-Mumti' yana mujallad na 158 misalin shi ne. ni ne ina bin ka bashin kuɗi dubu ɗari ah, to sai kuma wani yana bi na bashi naira dubu ɗari shi wannan da ke bi na bashi dubu ɗari da ya taho neman kuɗinsa sai na ce to ina bin wane bashi shi ma naira dubu ɗari ne wancan dubu ɗarin sai ka je ka karba ya zamanto na biya ka to waye ke nan wanda kake bin sabaki sai na ce ai sarkin garin nan to kaga ai dole sai yayi da ko idan aka ce sarkin gari ana bin sa bashi bai biya ba sannan kuma ina dauke bashi ina maida shi kan wani kaga dole sai da yardan sa in ba haka ba karshen ta ya shiga wani hali saboda karshe mai yiwuwa saboda sarki yana da iko tunda yana da iko ba mamaki ya kibiya ko da kotu ne aka neme shi ba za shi ba saboda mai mulki ne to a nan wanda zai karbi bashin nan da nake bin sarki dole ta ya da in ba haka ba zai cutu shi ne misalin da alimamu malik ya bayar misali na biyu kuma shi ne ya zamanto ina bin wani eh, naira dubu ɗari saboda haka da na je neman ya biya ni bashi wanda shi ma ibn usaimin ya kawo wannan misalin a littafin a sharhul mumti yana mujallar na hudu shafin 158 ya kawo shi har yanzu fatawa ibn al-usaimin mujallar na 25 shafin 211 ibn al-usaimin ya ce kana bin mutum misali naira dubu ɗari wancan mutumin da kaje ka nemi ya biya ka bashi sai ce a ai kai ma ina bin babanka dubu ɗari saboda haka yanzu na mai da bashin da kake bi na kan babanka to kaga ai zaka cutu idan aka ce an mai da bashi kai kake bin bashi dubu ɗari ka je ka ce a biya ka sai wanda kake bin sa bashin ya ce to ai ni ina bin babanka dubu ɗari saboda haka na juya bashin ya koma kan babanka saboda haka sai ka je babanka ya biya ka kaga nan in baka yarda ba an cuce ka saboda haka sa samun yarda tsakanin mai asalin mai bashi da wanda za a yi juyan bashi da shi sharaɗi ne sharaɗi ne a samu yarda a tsakaninsu a nan ibn al'usaimin yake cewa kaga idan aka ce an mayar da bashin da kake bi kan mahaifinka da farko dai a nan ka shiga tsaka mai wuya idan ka ce ban yarda ba ka kunyata babanka saboda ka tona asirin shi ka tabbatar da cewa babanka bai son biyan bashi saboda ka yi sa yanzu da aka mai da bashinka kan babanka kaki don ka san babanka mugu ne na biyu idan ka ce na yarda a shari'a ai dukiyar ta uba ce sau da ka kana bin wancan dubu ɗari da ka ce biya ka sai ce ai yana bin babanka dubu ɗari don haka ya mayar da bashinka kan babanka automatically yana nufin bashinka da ya bi ruwa saboda ba za ka je ka samu babanka ka ce biya ka dubu ɗari ba wannan shi ya sa malamai suke cewa sharaɗi ne a samu yardan mai bashi asalin mai bashi kuma dole a samu yardan wanda za a yi juyan bashi da shi saboda ka shari'a ta baka dama da zaran ya ce a yi juyan bashi sai ka ce abin yadda ba idan akwai kwara amma matukar babu cutuwa idan ka ki ka saba mai ka saba ma hadisin manzon Allah saboda kaga hadisai da muka karanta fal falyatba gashi nan ya taho ta riwaya daban-daban idan an yi nemi a juyan bashi da kai to ka yarda to ka bi a nan zai zamanto mutum ya saba wa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ka'ida ne a samu yarda na mai bashi asalin mai bashin da kuma wanda za a yi juyan bashin da shi amma ban da shi wanda ake bin sa bashi shi wanda bashi da zabi dama ana magana a kansa ne shi ya ƙi biyan bashin wanda har ya kai ga ake tunanin za a yi juyan bashin don haka asali wanda ake bin sa bashi shi da zabi al-imam malik anan yayi magana laysa lahu an e, e, yarfubahu illa idan asbata anna fiha bararan alayhi idan ya zama akwai cutarwa gare shi to nan yana da damar ya korafi Sharaɗi na uku an yakuna dainul muhalu bihi halan ba a juyan bashi sai bashin da lokacin biyansa ya yi idan lokacin biyan bashi bai yi ba baka da ikon yi biyan bashi saboda da farko dai abinda manzon Allah ya faɗa matsulul yi zulmu nokewar mai halin ya biya bashi zalunci kaga ya nuna lokacin biyan bashin yayi ya noke ya kibiya to a lokacin da ake al'ihala ko alhawala hawala amma idan idan lokacin biyan bashi bai yi ba baka da ikon ka yi biyan bashi saboda lokacin bai yi ba bare har a ga ya ƙi biya bare har a juya bashin kan wani la yasihul matlu wala yasduqu zulmu dhulmu illa fi haqqi man wajaba alayhi al-ada fayamtul mutumin da lokacin biyan bashi yayi ya ƙi biya kuma da gangan ya ƙi biya yana da hali to wannan shi ake kira al-mali'u shi yasa manzon Allah ya ce fa iza utbi ahadukum falyatba fa afada zalika al-imam al-qurtubi ya ce abinda maganar manzon Allah take mana ishara da shi <clears throat> anna dainal muhala bihi la an yakuna halan bashin da za a yi juyansa dole ya tabbata lokacin biyan yayi li'annahu in lam yakun halan garar idan lokacin biyansa bai yi ba to nan akwai kasada saboda haka ba a juyan bashi dole sai lokacin biyan bashin yayi wanda ake bin sa bashin ya noke ya kibiya to lokacin da ake juya hakkin daga kan wani zuwa wani misali kana bi na bashi mun yi alkawari bayan wata ɗaya zan biya ka kawai bayan sati guda sai ka zo da wani kofar gida to bashin nan da nake bin ka yanzu wani ne zaka biya shi a'a ai alkawari muka yi kuma dole ne musulmi ya cika alkawari wata guda to ya za a yi kafin wata guda ka zo ka ce ka juya bashi babu wannan don haka ya sa in ka dubi lafazin hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin bashin da ake juya hakki daga kan wani zuwa wani wani bashi ne ake juya shi daga kan wani zuwa wani shine bashin da mutum ya noke ya kibiya idan an ce ya noke to kenan ba talauci ya hana shi ya biya ba nan ma idan talauci ne ya hana shi ya biya to baka da ikon ka juya hakkin nan zuwa kan wani baka da shi sai dai ka yi hakuri zuwa lokacin da Allah ya bashi damar ya samu hali da zai biya ka ana magana ne akan um, mutumin da yake da halin ya biya bashi ya ki biya lokacin biyan yayi to wannan mutumin ne ake magana akan cewa ana juya bashin daga kan wani zuwa kan wani saboda a samu kwato hakki daga wajensa don haka sharaɗi ne ya kasance addain almuhala ya'ani abi labudda an yakuna halan dole ne wannan bashin ya zama lokacin biyan sa yayi sannan kuma wanda ake bin sa bashin nokewa yayi da gangan ya ki biyan bashin amma idan talauci ne ya hana shi biya bashi to ba akan sa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa ana juya hakkin bashi daga kan wani zuwa wani ba na hudu wanda shine na karshe an yakuna dainul muhalu alaihi min jinsil muhalabi bashin da ake juyansa ya zamanto daidai ne da bashin da wanda za a yi juye shi ma yake bi dole ya zamanto iri daya kana bin dubu dari wani yana bin dubu dari sai a juya dubu dari zuwa ga hakkin wani kaga kenan yawan kudin ɗaya ne ya zamanto kudin iri guda ne yawansa iri guda ne kuma duka kudin bashin da ake bi lokacin biyan su yayi wannan bashi shine wanda ake juya shi daga kan wani zuwa wani Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah bayani na shida shine hukuncin alhawala mun da tabbatar alhawala ta samu ijma'i na malaman sunna saboda waɗannan hadisai da aka samu ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta fashin hukuncin alhawala za ka ga akwai sabani ta wajen fahimtar malaman sunna domin zahiri lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع من أتبع على مليء فليتبع kaga duk umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan an biyo ka akan ayi juyan bashi to ka yarda kaga umarni annabi yake shin wannan umarni me matsayinsa domin matsayin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shike tabbatar da hukuncin alhawala ta wajen fahimtar wannan umarni nan ne inda malaman sunna fahimtar su ta saba al-imam eh, littafin sharhin sahih muslim da muke magana yace wannan lafazi na annabi sallallahu alaihi wasallam man utbi'a ala maliyin falyatba alimamu imam malik yace haza amru targibin wannan umarnin da annabi ya ba na ba na tilastawa bane umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na kwadaitarwa ne ai kwadaitarwan shi yasa kaga aka ce dole a samu yarda dole a samu yardan asalin mai bashi da wanda kuma za a juya bashin zuwa kansa dole a samu yardan su inda a ce umarnin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam yana matsayin wajibi ne kaga ba ma'anar a nemi yardan kowa saboda ka jumhurin malaman sunna suna daukan daidai da irin abinda al-Imam Malik ya faɗa cewa laysa bil ladhi yulzimuhu sultanun nasa al-Imam Malik yace wannan umarnin na Annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin nau'ukan umarninsa wanda shugaba yake da damar ya tilasta mutane a kai saboda haka ba wai don kaga dama zaka juya bashi zuwa ga wani haka kawai kuma dole kowa ya yarda ba a'a ba dole bane abinda malamai suke dauka umarni ne na faɗaitarwa yan bagi lahu an yuti a rasulullah amma duk da haka al'imamu malik ya ce ya kamata kai musulmi kai biyayya ga manzon Allah ko da yake umarnin annabi a nan ba na tilastawa ba ne na kwadaitarwa ne amma duk da haka ya kamata ka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga wannan ma littafin subulus salam sharhin bulugul maram juz'i na uku shafi na 61 amma al'imam abu dawud ya ba da labarin al'imam ahmad bin hanbal shi yana fahimtar wannan umarnin wajibi ne wannan umarni na wajibi ne saboda haka fa yajibu alal muhal qabulul hawala wajibi ne ga wanda aka nemi a yi juyan bashi da shi ya yarda a yi wannan juyan bashin in ka duba littafin al za zaka gani al'imam ahmad bin hanbal shi yana gani wajibi ne haka in ka samu littafin fathul bari Eh, mujallar na shafin 465 ibn hajar da yake magana akan wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam shin dole ne ko ko kwadaitarwa ne sai ya ce wal amru lil istihbabi inda jumhuri akasarin malaman sunna suna daukan wannan umarnin a matsayin mustahabi a matsayin kwadaitarwa ana kwadaitar da mu wato annabi ba wai yana tilasta mu bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu malaman suna akasari sun dauka mustahabi ne kamar yadda al Malik ya faɗa wakila amru ibaha wa irshadin yace wa hamalahu aktharul hanabila wa abu saurin wa ibnu jarir wa ahlul bahir ala amma an samu malamai a cikin magabata waɗanda suke ganin wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne daga cikinsu akwai ibnu jarir at-tabari malamin tafsiri akwai al-imam ahmad bin hanbal wa ilaihi malal bukhari wa huwa zahirul hadith shi kansa al-imam bukhari ya karkata ne ga cewar al-ihala wajibi ne ba wai mustahabi bane ba kwadaitarwa ake ba saboda haka idan wani yazo ya same ka yace maka kana bi na bashi dubu dari. to ni ma ina bin wani dubu dari, don haka wannan dubu ɗarin naka na mai da shi kan wani baka da zaɓi dole kawai ka yadda ba ka da zabi a fahimtar al Buhari, a fahimtar al Ahmad a fahimtar Ibn Jarir al-Tabari da malamai da yawa amma akasarin malaman sunna sun ɗauka mustahabi ne saboda haka sai ga dama lokacin da ya gaya maka ya juya bashin ka zuwa kan wani sai ka ce a'a ni ban yarda ba yi hakuri sama a hakan baka kyauta ba me yasa aka ce baka kyauta ba saboda ka saba umarnin manzon Allah amma idan kana da larura larurar ita ce ka dubi mutumin da aka juya bashin ka kansa kaga cewar mutumin nan zai wuya ya biya ka kudin akwai alamar zaka tutu, to ta nan shine zaka iya ki ka noke ka kiyarda yarda amma idan baka da uzuri to babu shakka kayi laifi saboda ka saba ma abinda annabi yayi umarni akai manzon Allah ya ce duk wanda aka juya bashin sa zuwa ga wani to ya yarda to ya yarda kaga umarni ne illa dai kawai inda aka samu sabani shin wannan umarnin dole ne ko ko annabi yana faɗaitar da mu ne galibin malaman sunna sun dauka yana faɗaitar da mu ne ibn al-usaymin a littafin sharhin bulugul maram fatwa jalal wal ikram yace lakin jumhur ahli al-ilmi yarawna anna tahawul laysa biwajib wa annahu min babi husn al-iktiba umurni da annabi yayi anan ba dole bane amma an yi umarni ne saboda ta hanyar wato kwadaitarwa gare mu mu kyautata ta yanda za a samu damar kwato haƙƙi saboda aka yi samun zuwa. Allah ya ce idan an juya bashin ka zuwa kan wani ka yarda galibin malamai sun ɗauka mustahabi ne fa insan idan mutum yayi wata tahawwala kana zalika khairan idan har ya yarda aka juya bashinsa zuwa kan wani to alkhairi ne wa in lam yaf'al fa huwa hurr idan bai yarda ba to bashi da wani laifi a wurin Allah li'annahu la yalzamuhu an yastawfa dainahu min ghairi matluba ba ba ba dole bane ya nemi a biya shi bashi ta hanyar da ba ya biyo ta ba domin idan aka juya bashinka zuwa kan wani kaga ba ka san hanyar da zaka ji ka samu wannan kudin ba ya ba da misali ya ce misalu zalika zaidun ya tsulubu min amrin mi'atar yalin wa amrun ya tsulubu min bakarin mi'atar yalin faƙala amrun li zaidin a haltuka bil mi'atin lati laka alal mi'atin lati li inda bakarin wa kana bakaru mali'an fahal yalzamu zaidan an ya tahawwal ya ba da misali ya ce amuru Eh, zaidu yake bin amuru misali mu ce naira ɗari shi kuma amuru yana bin wani ana kiransa bakar shi ma yana binsa naira ɗari saboda haka sai Amru ya ce ma zaidu na mayar da naira ɗari da kake bi na zuwa ga bakar bakar shi zai biya ka shi ne yake tambaya shin dole ne ya yarda to ta inda aka samu sabanin malam fahimtar malamai a nan ta wajen fahimtar lamun ɗin da ya zo a kalmar faliyat ba wannan lamun ɗin lamun ne na al'amuru lamun ne na umarni faliyat ba lilwujubi shi da abin da alimamu ahmad ya faɗa faliyat ba ya jibu ala zaidin an ya ta hawal alimamu ahmad ya ce ai annabi ya ce faliyat ba idan an juya bashinka zuwa kan wani to ka bi kaga ya nuna cewa dole ne ka yarda bashinka ya koma kan wani ala qawli man qala inna allaha fi qawlihi falyatba' lil wujub yani yajibu ala zaid an yatahawwal wa ala alqawli athani a fahimta ta biyu fa fahimtar mafi yawan malaman sunna kenan fahimtar al-imam malik da sauransu suna cewa la yajibu ba dole bane lakinnahu idza tahawwala falahu ajrun amma idan ka yarda bashin naka an mai da shi kan wani ka da to za ka samu lada me yasa za ka samu lada saboda ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna hada min husn al-iktiba wa rubbama tanaluhu ar-rahma allati da'a biha an-nabi ibn al an akwai tsammani ana fatan akwai wata addu'a da annabi yayi zaka samu albarkan wannan addu'a wace addu'a ce annabi yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata addu'a da ta zo a cikin hadisin Jabir Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iktaba manzo Allah yace Allah kai rahama ga mutumin da ya zama mai saukin hali idan zai saya mai saukin hali idan zai sayar mai saukin hali idan an nemi ya biya bashi kaga sai manzo Allah ya kirga mutanen da ya musu addu'a Allah ya musu rahama mai saukin hali ta wajen saye da kuma sayarwa da wajen bin bashi yana da saukin hali kaga kenan idan aka zo aka ce wane bashin nan da kake bi na an maida shi kan wani sai kace to na yadda ka kana da saukin hali tunda kana da saukin hali ibn al-usaymin ce ka shiga karkashin addu'ar da manzon Allah yayi ana fatan rahaman nan da annabi ya roka ma wasu mutane kai ma zaka same ta wannan hadisin yana sahih bukhari yana babu suhula was samaha fi shira'i wal bai'i akwai babi musamman akan falalar saukin hali ta wajen saye da sayarwa dan kasuwa ya kasance mai saukin hali idan ya zama mai saukin hali zai samu albarka saboda wannan addu'ar da manzon Allah ya saboda aka yi sa Imam Bukhari yayi babi akai musamman babi akan saukin hali ta wajen saye da sayarwa saboda haka idan kana kasuwanci ka zama mai fara'a mai murmushi ko da ranka ya baci ka boye a cikin zuciya mutum ya zo sayan kaya kalamanka masu dadi babu kalma na batanci shi yasa zaka ga idan mutum yana da saukin hali a ciniki nan da nan yake samun albarka ana cewa mai kantin sauki ka samu ya fi samun albarka duk wanda ya zo zai karbe shi hannu biyu ya faɗa ma kalma mai daɗi ya maka kyauta ya yi alheri so irin wannan za ka ga ya fi samun customers kan mutumin da ya zamanto ka zo sayan kayansa kana tsaye ma ka kai minti talatin ko kallon ka bai ba saboda mugun hali kaga in ka juya ba za ka sake dawowa wannan shagon ba so wannan wata hikima ce da manzon Allah ya karantar da mu ta sashin mu'amala in ka dubi bayanin ibnu hajar a littafin fathul bari mujallal na hudu shafin biyar da arba'in da ɗaya ya ce wa fihi eh, habbu ala samahati fil mu'amala wannan addu'ar da annabi ya yi tana kwadaitar da mu mu zama masu sauƙin hali ta wajen mu'amala wasu imali ma'alil akhlaqi mu ringa amfani da wato kyawawan halayya makura idan za ka yi mu'amala da mutum ka kai makura ta wajen ɗauko kyakkyawan hali ta wajen sake fuska da kalma mai kyau da daɗin eh, wato hulɗa da mutane wa tarkul mushahati wal habbu ala tarki tabwiki ala nas bil mutalaba sannan ya zama baka yawan fada eh, eh, hadisin yana kwadaitar da mu kada mu zama masu kuntatawa mutane ta wajen neman biyan bashin kansa idan kana bin bashi to ka zama mai saukin hali ta wajen neman abiyaka nan ma kar ka zama mai tsanani idan ka zama mai tsanani to nan ma wannan addu'ar ba za ka samu shiga cikin ta ba wa aqdul afwi an minhum hatta ta wajen yafewa duka annabi ya ta da mu to sai bayani na karshe wato malamai suna cewa alhawala ba cinikin bashi da bashi ba ne ɗauke bashi daga wuyan wani zuwa wuyan wani shine alhawala amma bai uddaini bai daini mun riga mun yi a baya cinikin bashi da bashi wannan haramun ne yaya cinikin bashi da bashi yake wannan malamai sun yi misali akai a dan kamar ibn al a littafin sharhun Mumfiya, ba sharhin bulugul marami da yayi ba yana da littafin fikihu shi ma muhimmin gaske a sharhul mumtiya yana mujallar shafin 160 ya ce cinikin bashi da bashi haza la ya ba ya halatta itlaƙan yaya cinikin bashi da bashi yake yana cewa kamar kana bin mutum kuɗi kana bin mutum dukiya saboda aka sai ka sai da wannan bashi da kake binsa ka sai da wannan bashin ga wani ba wai an canza hakkin ba ba kamar asalin ma'anar alhawala ba ne wanda shi ne an juya hakkin bashin daga kan wani zuwa wani la an sayar da bashin kansa an sayar da shi ga wani mutum ne yana bin wani misali dubu ɗari saboda ka sai samu wani ya ce masa wannan bashi da nake bin wani dubu ɗari nawa ka saya wannan shi ake nufi da bai uddaini daini haramun ne ko da dai shi ibnu taymiya yana cikin malamai da suke ganin cinikin bashi da bashi yana iya halatta ta wasu fuskoki galibin malaman sunna suna haramta shi gaba daya amma ibnu eh, taymiya ibnu qayyim al haka nan ibnu al-usaymin akwai malamai da yawa waɗanda suke ganin la shakka akwai wata siffa ta cinikin bashi da bashi wanda ba laifi ba ne misalinsa a nan shi ne ya kasance kana bin mutum kudi saboda haka wannan da kake binsa ya ke biya ka sai ka sai da wannan bashin ga wani kace na sayar maka da wannan bashin maimakon dubu ɗari na sayar maka dubu tis'in to shi abinda ibn taymiya yake cewa al-illatu fi nahyi an bai'i ma eh, eh, ma fi ma fi zalika wato irin wannan ciniki da abinda annabi ya hana ma fi saboda akwai kasada a cikin sa kasadan nan ita ce ta sa aka haramta cinikin bashi da bashi amma idan mutumin da ya saya zai iya karbo wannan kudin to ba laifi bane saboda kai da ka sayar baka ci riba kai ba wanda sharaɗi guda kenan dama dubu ɗari ne kake bi saboda aka sai ka sai da wannan bashin akan dubu tis'in kaga faduwa kai kayi haka dan ka kwato hakkinka domin bisa dukkan alama wannan kuɗi naka ya salwanta shi ko wanda ya saya mai iko ne idan ba shi da halin da zai karɓo wannan bashin to shi ma haramun ne saboda ya shiga bai ulgarar ya shiga cinikin kasada wanda manzon Allah ya haramta shi kaga kuma kai baka ci riba ba saboda shi ma yana cikin sharuɗan da annabi ya haramta mutum ya ci riba akan abin da bai mallake shi ba so baka ci riba akai ba tunda baka ci riba ba kaga kenan baka saba umarnin manzon Allah da yazo a hadisin Abdullah bin Umar wanda ya inganta shine wanda manzon Allah eh, Abdullah bin Umar yake cewa annabi ya hana an ribhi ma lam yubman ribar abinda ba alamunce shi ba abinda baka lamunce shi baka ci riba akai shi ma wanda ya sayi bashin ka kaga bai ci riba akai ba saboda haka ba zai dora wani abu akai ba dubu tis'in din nan zai karba ba zai karbi dubu ɗari ba tunda bai ci riba ba bai ci riba akan abin da mai lamunta ba dukkan ku babu wanda ya saba hadisin manzon Allah saboda haka anan ibn taymiya yake ganin babu laifi amma galibin malaman sunna sun hana irin wannan din sai yana cewa ai abin da mutum ya aikata nan da farko dai ya kwato hakkinsa na biyu wanda ya sayi wannan hakkin shi ma bai saba sunnar manzon Allah ba ba ta inda ya saba ma wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hatta idan ma ya kasa kwato hakkin nasa ne falahul fasku yana da damar ya dawo a warware wannan ciniki din wanda wannan yana cikin bayanin ibn al da ya kawo a littafin asharhul mumti wanda yana cikin nau'in cinikin bashi da bashi wanda aka samu sabani a kai wasu malamai na ganin babu laifi saboda babu riba akan abin da ba a mallaka ba sannan kuma babu kasada a cikin wannan ciniki din shi wanda aka sayar wa bashi din nan bai ci riba akan bashin ba kamar taimako ne ma yayi ga asalin mai bashin ya taimaka mar ne kamar ya dada bashi bashi ne kamar al'ihala ce kamar an ɗauke hakkin wannan bashin ne daga kansa ya dawo kan shi wannan yana ganin shi zai iya kwato wannan hakkin sai na biyu shi ne mutumin da ake bin sa bashi shi da kansa ya zo ya samu wanda ke bin shi bashi ya ce masa kana bi na kuɗi kaza abinda kamar misali ta sashin cinikin da ya shafi bai usalaf an baka kudin masara buhu biyar da damina za ka bayar saboda ka damina tana yi baka bayar ba saboda ka sai ka zo da kanka da ka zo da kanka sai ka ce zan ba da kudi a madadin wannan masara kaga wannan ma cinikin bashi da bashi ne domin asali bashi ake binka bashin da ake binka dinnan masara ne ba kudi ba yanzu ka dawo za ka ba da kuɗi a madadinsa to taimakawa mutumin ya ba da kuɗin wani sauƙi ne wanda yana ƙarƙashin alhawala wanda malamai suke misali da shi shi ma ya kawo bayani a kansa a cikin littafin shafin Mumte, yana nuna cewa hakan baya zama laifi saboda idan ya yadda zai ba da kuɗin a madadin masaran, ai kaga da kansa ya kawo wannan ba shi mutumin da yake binsa masaran da ya wannan sharadi ba saboda haka anan babu laifi ya bada misali da hadisin Abdullahi bin Umar wanda mun karanta shi a baya Abdullahi bin Umar yake bada labari yadda ake kasuwanci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kunna nabi'ul ibla bidarahim mukan yi cinikin raƙuma akan cewa za a biya mu da sulan dirhami sulan azurfa fa na'khudhu an haddananir amma lokacin biyan bashi in yayi sai a biya mu kuma da sulan zinari kaga an canza asali an sayi raƙumin akan za a biya da sulan azurfa amma lokacin biya sai aka canza kuɗin sai aka biya da sulan zinari saboda aka sai muka zo muka tambayi manzon Allah fa sa'alna rasulullahi an zalika da muka zo muka samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ce ya rasulullah mukan yi cinikin raƙuma muna cinikin raƙuma za a kulla cinikin akan za mu biya da sulallan azurfa amma kuma lokacin biya sai mu karbi sai mu biya da sulallan zinari ina hukuncin haka saboda an canza asalin sharadi sai manzon Allah ya ce la ba'sa babu laifi an ha kuna iya karban sulallan zinari a madadin azurfan sai yi sharadi sharaɗinsa sa shine bisi iri yawmiha amma canjin farashin wannan ranan malam taftarika na kuma shai'un amma kada ku rabu ba tare da an biya wannan kudin ba idan an rabu kafin a biya to ya zama bai'un nasi'a wanda shi ma kuma haramun ne yana cikin nau'uka na riba amma idan za a biya nan take to ba laifi ba ne saboda haka yasa ibn taymiya yake cewa babu laifi ga wanda ake bin sa bashi ya biya bashi da sabanin abin da aka yi alkawari zai biya ana bin ka kuɗi ka biya da kaddara ko ana bin ka kaddara ka biya da kuɗi amma lokacin biyan ba za a sake dora wani alkawari ba dole a biya a nan take saboda umarnin manzon Allah da yake cewa malam lam taftarika wa kuma shay'un kar ku yadda ku rabu ba tare da an biya wannan kudin ba sannan kuma a biya shi akan farashin wannan ranan shine ibn al-usaymin yace la ba'sa an ta'khudha bi si'r yawmiha yani anna hadhihi sura zaka dauka zahiri kamar bai inganta ba lakinnaha fil waqi'i tajur halal ne li'annahu lam yarbah fi ma lam yadkhul fi bamanihi bai ci ribar komi ba bal nazala ba'd haqqihi ya sauka ne ma daga wani hakkin sa saboda asali kana bin masara ne sai ya taho ya ce a kudin zai baka so kaga shi ya canza ainihin manufar da aka kulla wannan ciniki akai fa ibra'uhu ya'ani min babu haqqihi ya yafe wani sashin haƙƙinsa ne min bi haqqihi la da dalika wanda wannan yana nuna babu laifi don hakan ya faru saboda haka waɗannan bayanai guda bakwai a takaice su suke eh, kawo mana abin suke bayyana mana abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da alhawala ko kuma al'ihala wanda idan mun taho bayani akan abdoman za mu gane bambancin alhawala da kuma abdoman amma alhawala cikin sauki mun riga mun gane insha Allah abin da ake nufi da alhawala shine wato juyan bashi daga wuyan wani zuwa wuyan wani wannan shi ake nufi da alhawala kuma mun fahimci abu ne wanda yake da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisai da muka karanta abu ne wanda an samu ijma'i na fahimtar malaman sunna akai babu sabani sannan ga sharuɗa na alhawala mun yi magana akai muhimman sharuɗa in ka dubi littafin fiqh tana yiwa ka rikice saboda za ka ga bayanai daban-daban amma waɗannan su ne muhimman sharuɗa na alhawala waɗanda muka kirga guda hudu waɗanda suka zo cikin bayanin al-Imam al sharhin da yayi ma sahihu Muslim akwai wata tambaya da wani yayi wanda zamu rufe da ita insha Allah cewa wata mata ce wani ya neme ta lokacin da ya neme ta bai samu aurensa ba sai ta auri wani wanda yana faruwa za ka samu mutum ya nemi mace bai samu daman aurensa ba wani ya aura to amma bayan ta yi aure mutumin nan bai yi haƙuri ba sai ya zamanto yana tura mata saƙonnin waya yana tura mata text na soyayya kuma hakika wannan abu ne wanda ke aukuwa a wannan zamani Allah da ya kare mu za ka samu mutum ya nemi mace <clears throat> tun da matan nan ta yi aure kaga ba rabon ka bane zai ya kamata lambar ta ma ya kamata ya fita daga wayarka saboda matar wani ce matar aure ce amma saboda ƙeƙashewar zuciya da nisantar sunnar manzon Allah da kuma kusantar shedan zukatan mutane da yawa sun karkata wato ga abin da ya shafi rayuwa ba su tunanin makomarsu ta lahira da ka samu mutum bai damu da ya yi hulɗa da matar aure ba a wannan zamani musamman ta hanyar text musamman ta hanyar eh, mai ake ce ma social media ta hanyar whatsapp mutane za ka samu suna chatting da matan aure matan auren su ma kansu suna chatting da wasu mazaje hatta kafirai wallahi akwai matar da ta yi min tambaya da yake ta san tambayan ta text ne ta turo min tunda ba ganinta ta nake ba da dan sauki ta ce wani ya neme ta bai aure ta ba ta auri wannan mutumin da ta aura mawadaci ne amma baya biya mata bukata na kuɗi saboda haka sai ta kira wancan saurayin nata ta gaya mar tana da bukatan wani abu sai ya turo mata kudi dama tana da account sai dai ta ga alat to sai yace abu ɗaya yake so wurin ta yi hoton tsiraicin ta tura masa kuma sai ta yadda ta yi billahi lazimu ita ma take tambaya ta amma har yanzu ba ta gane kuranta ba wai ita tambayan da take wai alhakin yana wuyanwa Ta kaga ta gane kudanta ba ko wai tambaya take alhakin yana wuyanwa kuma anan ba ta tunanin gaba yanzu kawai take tunani ba ta tunanin gaba abin da zai faru shi wannan mutum yana iya aje wannan hoto na tsiraicinta komi dadewa babu mamaki sai lokacin da ta haifi 'ya'ya sun girma ta manyanta ta manta sai kira ɗanta sai ya nuna ma ya za ta je. in ce ai ga hoton uwarka nan ina da shi a waya wanda wannan ya sa matan larabawa da yawa sun kashe kawunansu ba a kirgawa hakanan yaran turawa idan kana bincike zaka gani mutumin da zai tura tsiraicinsa wannan wani zamani muke ciki Allah ka tare mu to tambayar da ita wannan mata take wato shine mutumin nan bai samu daman auren ita wannan ba saboda haka sai bai kuma bai bar sadarwa da ita ba to amma duk fa'ilin da eh, ya turo text sai ta sai ta yi deleting kaga wanda ya gwada cewar ita ma dai da yardanta ake yi ai kamata yi ta gaya wa mijin nata saboda ya dauki mataki a kai amma sai ta yi deleting saboda ba ta son mijin nata ya gani to shine ake tambayan shin menene hukuncin su wato wannan yana da haɗari kwarai eh, akwai abubuwa guda hudu waɗanda ya kamata mu sani na farko dai akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim sunan abi daud yana al-musnad al-imam ahmad hadisi na ingantacce yana sahihu muslim hadisi na 2218 wanda manzon Allah yake cewa laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha duk wanda ya zuga mace ta rabu da mijinta manzon Allah yake baya tare da mu kaga wannan hadari ne na farko domin annabi ya faɗa maka tun daga duniya ba shi baka baya tare da kai ya za ka samu kanka idan ka tashi a kabari kana cewa kai mabiyin manzon Allah ne mala'ika na cewa a'a ai annabi ya ce baya tare da kai saboda annabi ya riga ya faɗa kafin ka mutu kaji duk wanda ya zuga matar aure aurenta ya mutu manzon Allah ya ce baya tare da shi me ya zatonka ka tashi a lahira manzon Allah baya tare da kai ai wannan ba kalma ce ta wasa ba annabi ya faɗa yake ba na tare da shi wannan kalmar tana da nauyi duk sallar da kai duk zaman ka a musulmi ka tashi a lahira manzon Allah baya tare da kai mutum yayi asara kaga wannan na farko kenan saboda haka hadari ne neman matan aure bala'i ne wanda ba shi da abin da ke goge shi wallahi bala'i ne wanda babu abin da ke goge shi sai dai rahmar Allah Allah ka tsare mu saboda haka na biyu malamai sun tabbatar da akwai tsinuwar Allah a kan shi mutumin da ke neman matan aure da ita da ta yarda aka neme ta suna tare da tsinuwan Allah me yasa aka ce suna tare da tsinuwan Allah wannan bayanin sa yana da tsayi amma in ka samu az-zawajir na al-Imam al-Haytami az shine littafin da ya rubuta ya kirga alkaba'ir shi da littafi mafi girma da ya magana a kan alkaba'ir yana mujallar na biyu shafi na 46 zaka ga dalilai mutumin da ya nemi matar aure yana tare da tsinuwan Allah saboda me saboda yana abin da ake ce ma alhila yana dabara ma hukuncin Allah Allah ya hana shi hanyar da zai cimma burinsa ga wannan mata yanzu bari ya tsara ma kansa wannan hanya duk wanda ya dabara ga Allah kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa wanda ya shirya dabara na halatta haram yana tare da tsinuwan Allah saboda ka ita matar da ta yarda a nene ta matar aure tana tare da tsinuwan Allah shi ma mai neman matan auren yana tare da tsinuwan Allah sannan abu na uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da aljanna ta haramta gare shi aljanna ta haramta gare shi hadisin yana al-musnad Allah yace lan yadkhul aljannata khibbun duk wanda ya zuga ya zuga matar aure yayi sababin mutuwan aure bai shiga aljanna babu shakka haka ne saboda ai eh, mutumin da yayi kokarin yayi gyara ma dokar Allah ina kuma shi ina aljanna Allah ne yace ga hanya ta ka nuna ba ta so zaka tsara naka ya za a yi kuma ka nemi aljannar Allah baraka wa ta'ala ka shiga kaga wannan hadari ne na uku kenan na hudu aurensa da ita haramun ne har abada a nan akwai sabani tsakanin malaman sunna amma abinda zai gwada maka cewa yana da hadari al'imamu malik da al'imamu ahmad bin hanbal waɗannan malaman guda biyu inda duk aka ce maka sun yi ittifaki to ka guji saba ma wannan ittifaki din saboda ta wajen fiƙihu babu kamar al'imamu Malik ta wajen hadisin manzon Allah babu kamar al'imamu Ahmad bin Hanbal kaga ga hadisi ga fikihu idan ka saba ma wannan mutum ya halaka amma al'imamu Ahmad da al’imam Malik sun yadda cewar wanda ya nemi matar aure har aurenta ya mutu to da shi da ita aurensu har abada wato ko da sun yi aure zaman zina suke saboda sun yi ma Allah dabara kenan Allah ya haramta ka auri wannan mata sai ka zuga ta ta kashe aurenta to tun da ka yi wa Allah dabara shi ko Allah bai karban wannan ibada eh, auren ibada ne saboda ka wannan auren baya inganta wajen Allah don haka duk littafin malikiya haka zaka gani wanda yayi sanadin mutuwar aure ba zai auri wannan matan ba har abada in ma sun yi auren aikin banza suke yi saboda kayi wa Allah dabara kenan abinda zai gwada maka haka ka duba ibnu taymiya mutum ne mai kokarin sauki ta wajen matsala amma wallahi duk saukinsa sai da ya tabbatar da wannan alittafin alfatawar kubra yana mujallar na biyar shafin 461 haka nan ka shafin ƙina littafin mazhabata al'imam ahmad bin hanbal mujallar na biyar shafi na 74 za ka gani ibn taimiyya yana cewa idan mutum ya nemi matar aure har auren ya mutu to shi da ita aurensu har abada kuma wannan shine mafi inganci na fatawa saboda ai kokari ne a halatta haram wato suna aiki da cewar malamai man ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaggauta abu kafin zuwan lokacinsa to hukuncin da za a man na horo shine har abada wannan abin an haramta mishi saboda haka mutumin da ya yi ya kashe aure wannan ba zai aure matar ba har abada kuma akwai ayata alkur'ani wanda take mana ishara akai wanda nan ma zaka samu mutane suna kuskure zaka ga mace tana ta rigima da mijinta a kotu ba na son shi saboda haka sai wani ya tawaice a ah, to nawa ne sadakin ai ya sami wajen dubu ɗari ba komai za a iya baki ai shi yana ganin ba laifi ai idan ka ba ta kuɗi ka bayar da hul'i ka kashe aure sai dai ka yi ƙoƙarin gyara wannan auren ba dai ka kashe shi ba saboda abin da Allah ya faɗa a suratul baqara aya ta 235 Allah wa ta'ala ya ce walakin la tuwa'iduhunna sirra in ji Allah kar ku yarda ku yi alƙawari da mata a boye ji Allah wa ta'ala yaya za ka yi alƙawari da matan da aurenta bai mutu ba za ka biya kul'inta saboda ka aure ta a lokacin da ka biya wannan kuɗi eh, auren bai mutu ba ne ko to tun da bai mutu ba kaga kenan kayi sababin mutuwar aure aurenka da ita kuma kai ma har abada ya zama to haram akwai kamar misali littafin faidul qadir na al-imam al-munawi a mujallal na shida shafi 123 yana misali yace inda a ce mace za ta zo gida ta yi yaji akan cewa mijinta baya ciyar da ita karka ba ta abinci a ranan ta koma in ka ba ta abinci a ranan to kai ma ka taimaka wajen mutuwan aurenta kaga kenan mai da ita gidanta domin asali ba a shari'an aure a waje da gida a gidan ake shari'a wanda shine abin da Allah ya shar'anta saboda haka nan gidan za ta koma idan ta koma sannan sai a bi dokar Allah a tura mutum guda daga danginta mutum guda daga danginsa wanda Allah ke cewa in yurida islahan yuwaffiqillahu bainakuma amma ta taho gidanka ai mijina ya banni da yunwa to ga abin ciki to da kai da wanda yayi dalilin mutuwan aure hukuncin ku guda ne Allah ka tare mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadansa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك